عباد الله فإن يومنا هذا يوم عظيم وعيد كريم Wannan rana rana ce mai girma da matukar mahimmanci ranar Idi Babbo ce rana ce ta farha da murna da farin ciki da ambatan Allah da ci da sha da ziyartar 'yan uwa da amanna arziki. Wasu kenan daga cikin kalaman da babban limamin da ya jagoranci raka a biyu na sallar Idil adha ko kuma sallar yanka alshek Hassan Isa ka karanta a yanda yake gabatar da sa ta babbar sallah bayan ya kammala raka'a biyu. sallar ta yau dai kamar yadda aka saba ta samu halartar shugaban ƙasa da firaministan gwamnatinsa da wasu 'yan majalisun dokokin ƙasar ta nijar da sauran jami'an hulɗar diplomasiya masu wakilci a nijar daukacin mahukuntan jamhuriyar ta nijar din na da babban sako zuwa ga al'ummar ƙasar. honorable ben omar muhammad shine mai wakilcin shugaban majalisar dokoki a yayin sallar idin da sala habi muhammad salisu da ibrahim yakuba mataimakin fadar shugaban kasa daukacin su kuso shine a cikin gwamnatin jamhuriya ta bakwai dai allah ya ba mu lahiya allah ya kawo kwanci hankali da lumana cikin kasar mu kuma allah ya tabbatar da arziki da kwanci hankali shine kuma muke fata wajen allah a sako na ga na da godiya da kuma abin da jima ya ce ya ce ya kamata ku da shi bujuna gawara abin da mu fata kenan ai bujuna gawara a zan uwa da uba sannan a dibi kasar nan fata na dai allah ya cika ma kowa nihin shi na alheri Allah ya tsayar da Nijar cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali Allah ya haɗa kanuwanmu. To koya al'ummar ƙasar ta Nijar suka ji da wannan sallar ta bana? Sai in ce Ubangiji Allah maimaita da Allah maimaita da lahiya. Kuma waga sallah a can galgajiyance eh, mu suna cewa ra azumin ka rallayaka Ranar Lahadi muka muka ini da azumi kuma gashi ranar Lahadi kuma za mu layya sai mu ce Allah saka da alheri. Muna ma Allah godiya da Allah gwada mana wannan rana. kuma muna neman jama'a shi muna gafara da zama dun tare kuma muna kira ga 'yan kasa su haɗa kansu su diba kansu ƙasan nan ta mu ce in ta lalace mu neman man ka lalata da kanmu mun gode ma rana wata yamma Allah kai mu rana wata wallahi alhamdulillah to amma sai dai ana sallar ne a yayin da jamhuriyar niger ke cikin wani yanayi na juyayi sakamakon mutuwar sojan ta sutara a arewacin kasar Mali a ranar Juma'a da ta gabata a cewar ministan harkokin wajen jamhuriyar niger Malam Bazum Muhammad gwamnati na mika ta'aziyarta zuwa ga iyalan mamatan eh, lalle muna gabatar da ta'aziyar mu ga yan uwan wannan yan eh, kasa da suka rasa rayuwarsu a can Mali wannan aikin da suka je su yi sun yi shi sabilin allah sabilin musulmi sabilin kwanciyar hankali a mali da na nan ƙasar nishar kenan eh, abu ne ne inda babu shakka za su samu lada babba kuma allah ya ba mu ƙarhin mukama ma iyalan nasu da suka bari bayansu. ba mu kwanciyar hankali cikin mu gaba dai. Bayan kammala sallar tare da yin addu'o'i ga ƙasa da ma al'ummar ƙasar baki ɗaya, shugaban ƙasa yanzu haka yana a fadarsa domin karɓar gaisuwar su jama'a albarkacin ranar sallar. Inda share ɗaya aka sassabto da tutocin ƙasar a manya-manyan ofisoshin gwamnati tare da ware kwanaki uku a matsayin kwanakin makoki zuwa ga sojan Nijar ɗin da suka riga mu gidan gaskiya a ranar Juma'a. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.